Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 625 da kuma 19. a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar biyu Afirka kan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanmu da dare da fatan an wani lafiya mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muka sake dawa a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta gabatar da wasu mayakan boko haram sama da ashirin da suka miƙa wuya to sai dai bayan da ta karɓe su ga wani sako da rundunar sojin ta najeriya ta aika Eh, sauransu da suna cikin jeji su ma su zo su yi tuba su fito ba ma so mu kashe kowa duk mutane mu ne duk mutane mu ne ba ma so mu kashe kowa so su fito daga cikin jejin nan su zo su same mu za mu ɗauke su mu kula da su kamar da muna yi da wannan mutane. sai a biyo mu a ji dalilin da ya sa waɗannan mayaka suka miƙa wuya sannan kamar kowace ranar juma'a yau fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke cin muku tu a ƙwarya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar kamaru inda ake laliban wanda zai maye gurbin kocin tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar da aka sallama amma daga labaran duniya da farko masauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka kwamitin bayanan sirri na majalisar dokokin amurka ya saki wani bayanin asiri da aka jima ana kai komo a kan sakinsa wanda ke nuni a kan zarge-zargen da manyan jami'an jam'iyyar republican ke yi wa jami'an tsaro na wuce gona da iri wajen binciken neman tabbatar da ko rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin amurka da aka yi a shekarar 2016 an baiwa manema labarai bayanan sirrin jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya ba da izinin mai da bayanan ba da sirrin wanda shugaban kwamitin bayanan sirrin na majalisar kuma dan jam'iyyar Republican Devin Nunes ya rubuta. Mafi yawan bayanin da ya mai da hankali ne akan dokar da ake kira FISA a takaice. wacce ta baiwa hukumar kula da manyan laifuka ta FBI damar yin binciken kwakwaf na sirri akan Carter Page, wani tsohon mai bada shawara akan harkokin waje na kwamitin kamfe na Trump, wanda ke da alaka da Rasha, a baya an nuna damuwa da zargin alakar page da jami'an hukumar tsaron rasha a da yake mai da martani ga wannan bayanin da aka sako donald trump ya bayyana bayanin sirrin a matsayin abin da ba shi da kyau ko kaɗan wata majiya daga kafar da dillancin labarai ta reuters ta ce ana sa ran amurka za ta ba da sanarwar saka takunkumin hana sayar da makamai akan sudan ta kudu a yau juma'a majiyar da ta ɓoye sunanta wadda ke da masaniya kan lamarin ta ce amurka na yunkurin ƙara matsa lamba kan shugaba salva kiir ne domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ɗimbin wahalhalun da jama'a ƙasar suka jima suna fama da su bangarorin biyu a sudan ta kudu da basa ga maciji da juna sun daɗe suna saba matsayar sulhu da aka sha cimma tsakanin su wanda hakan ya sa amurka ta saka takunkumi akan wasu mukarraban shugaba kir ciki har da tsohon kwamandan sojojin ƙasar paul malong wanda aka kora kuma daga baya ya yi gudun hijira duk da cewa amurka ba ta da huɗa cinikin makamai da sudan ta kudu makamai daga gabashin turai na ci gaba da kwarara cikin ƙasar ta afirka da kuma wasu makwabtan amurka kamar yadda majiyar ta faɗa wa reuters labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a yau juma'a shugaban afghanistan ya kira pakistan helkwatar mayakan taliban a wani jawabin da ya yi wa al'ummar kasar tashi baki daya ta talabijin shugaba ashraf gani ya buƙaci makociyar kasarsa da ta ɗauki matakin gaggawa akan har-haren da 'yan tawayen na taliban ke kaiwa a maimakon wasu ƙananan alkawura. Gani ya yi nuni da cewa tuni Kabul ta ba da sunayen waɗansu ɗaiɗaikun mutane da suka kai hare-hare a Kabul, wanda kuma Afghanistan ke fatar Pakistan za ta ɗauki ƙwararren matakai. sai dai kuma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen pakistan ya yi allah wadai da zargin na taliban da magoya bayan su da kungiyar haƙani da ke da wuraren zama a pakistan game da kiran kan gwamnatin afghanistan da ta mai da hankali kan gurguncewan tsaro da ta yi samu a sanadin kai hare-haren bama a afghanistan babban dan marigayi shugaban kasar cuba fidel castro ya kashe kansa a jiya alhamis bayan kwashe watanni yana fama da bacin rai da rashin jin daɗin zaman duniya ya rasu yana dan shekaru 68 fidel castro diaz balat ya daɗe yana fama da matsalar matsananciyar damuwa fidelito ko kuma fidel karami kamar yadda aka san shi a ƙasar sakamakon kamanninsa da mahaifinsa ya karanci kimiyyar makamashin nukiliya a tsohuwar tarayyar soviet kuma ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara a majalisar ƙasar cuba castro karami ya kasance mai biyayya ga mahaifinsa akan aƙidin kwaminisanci mutuwarsa ta zo kusan daidai shekara guda bayan rasuwar mahaifinsa a ranar 25 ga watan nuwamba shekarar 2016 yana ɗan shekaru 90. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin najeriya da ke ayyukan samar da tsaro a maiduguri da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar ta gabatar da manema labarai wasu 'ya'yan kungiyar boko haram da ta ce sun miƙa wuya waɗanda suka fito daga dajin sambisa da wasu yankunan jihar kwamandan rundunar sojin manjo general rogers nicholas ne ya gabatar da 'ya'yan kungiyar ta boko haram ga manema labaran waɗanda su matasa ne waɗanda kuma suka miƙa wuya tare da makamansu da suka haɗa da manya da ƙananan bindigogi. ga haruna da biyu da karin bayani rundunar sojan ce ta yi farin ciki game da irin wannan mataki da waɗannan mutane suka ɗauka na miƙa kansu da kansu sannan ma suka kira da sauran 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da su ma yi ƙoƙarin yin hakan kafin lokaci ya ƙure masu a cewar mayor john rogers nicholas ɗin yanzu sun tuba so sun rike kansu so ka suna tare da mu ga mun same su mun ɗauke su mun ba su magunguna mun ba su kayan sawa mun ba su abinci to yanzu kuma mun gama za mu haɗa su da su kuma mu gama mu ba state government din na state mai za su haɗa su da su so yanzu magana mu muna so ku yanzu ku ke abin nan ehm, sako eh, sauransu da suna cikin jeji su ma su zo su yi tuba su fito ba ma so mu kashe kowa duk mutane mu ne duk mutane mu ne ba ma so mu kashe kowa so su fito daga cikin jejin nan su zo su same mu za mu ɗauke su mu kula da su kamar da muna yi da wannan mutane su nawa ne waɗannan yanzu suna da ashirin da shida yanzu akwai sauransu da suna kan eh, wajen wannan da daga hanyar dambuwa ne akwai mutane da suna hanyar gubiyo muna magana da su za su fito kwanakin nan a kuma cikin sambisa yanzu akwai su da yawa da muka rike za mu so su gobe ko jibi haka za mu so da su an kuma ba mu damar yin magana da wasu daga cikin su game da yadda suke rayuwarsu da ma dalilin da yasa suka miƙa kansu ga abin da ɗayan su ke cewa alhamdulillah sunana garba umar abulam Yawa daga ina ka fito? Daga Abulam na fito na zo Dambuwa. To me baka sha'awar mika kanka ga jami'an tsaro? To alhamdulillah abun da ya sa abun ya zaman sauki ne abun da ya sa kuma muna jin wahala a can nan kuma gashi alhamdulillah gwamnati suna karban mutane alhamdulillah suna rige da hannu biyu gashin mun dawo an zo an rige mu da hannu biyu ni dama abun da ina so in gaya musu wa mutanen mu na can na su boko haram su ma su bar aikin nan kawai su dawo da makaminsu ba abun da zai same su kuma ba abun da za a yi musu ba za a sa su prison ba ba za a kashe su ba ba abun da za a yi musu kawai dukka ina so su dawo kawai mu zo mu zauna da gwamnati mu yi aikin mu dukka kowa da kowa za a bashi abun da zai yi aiki da shi ya aikinsa ya zauna da iyalinsa ya ciyar da iyalinsa abun da ina so da su wani irin wahala ne kuka sha wahalan da muna sha gashi rashin abinci ne muna cin kauce na maina ne a can abun da abun da muna ci a cin eh kauce na maina ne eh eh abun da muna ci a can eh to gashi na ɗayansa kuma akwai abun abunan wani abun da ana ce kamar gazinangai abun kamar waya ne ana ce gazinangai da gonto to na biyun shine muna ci in ba haka ba ba abun da muna ci to yanzu alhamdulillah kuma akwai rashin lafiya ga yara ma ga mata ga tsohohi sun kai ɗari suka mutu da kuka zo yara eh, sojoji suka karbe ku alhamdulillah sun karbe mu da hannu biyu biyu alhamdulillah sun ba mu riguna sun ba mu abinci muna ta ci muna wanka sun na ba mu kayan sabulu kayan wankin namu da su kayan wankan namu dukka suna ba mu alhamdulillah muna ta yi waɗannan mutane da suka ce sun tuba sai kuma mika kansu da rundunar sojan najeriya su 26 cikin 27 din dukkan sun fito ne daga yankin dambuwa sannan mutum ɗaya daga cikinsu ya fito daga yankin makumeri wanda shi ma ya miƙa bindigarsa da babur ɗinsa haruna dauda biyu kuryar amurka daga maiduguri a najeriya ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura kusan minti 20 kafin mu bude layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Rayuka suna ta salwanta, a taimaka aje a sulhunta, kar 'yan matan su mauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta. suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata fito ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata mu har haɗa kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada da ya shafa ana tare ne da sashen hausa na da amurka a birnin washington dc lambar da za ku kira ita ce biyar biyar yau kofa buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku ƙwarya ga kira mun samu na farko daga jihar oyo wane ne kan layi eh, kana magana daga alhaji da Allah ya ba daga jihar oyo mazamni gari ne yawa to alhaji muna jin ka yake abin da korafi na hmm. ina korafi kan fada da tsakanin fulani da manoma wanda ya kamata gwamnati ya tsayin daka hana wannan fada saboda wannan fada ba alheri bane gare mu mu talakawa idan mun ka zo muna kashe junan mu to me na ci gaban kasa to don girman Allah gwamnati ya tsayin daka hana wannan abu duk wanda da gaskiya ta bashi gaskiya wanda kuma abbe da gaskiya bashi rashin gaskiya mai hukunci na gaskiya saboda wannan abu zai zama darasi wani gobe zai gani ba har ya karkarin da tadda hitina ina godiya ga murya american da ta bayan dama na isa da koke na godiya Allah sakan kullu mu ne da godiya alhaji daga oyo bari mu je jihar kaduna wane ne kallai layi ne ne alhaji bello ne yawa alhaji bello muna jin ka to don Allah bayanin da nake so yi game da fada tsakanin Fulani da manoma. manoma. Abinda muke neman gwamnati don Allah ta ware mana gurare yadda za mu mu samu mu kiwon dabbobin mu amma irin fitinun nan yadda wani malami faɗa yake inda duk muka yi taki takin nan ci suke bi suke buɗe gonaki su rufe mana labubuka. Alhaji Bello gwamnati ta ba da tayin cewa za a buɗe wasu kamar ganduna haka da za a keɓe domin makiyaya kamar me za ka ce dangane da hakan? to ina fatan dai gwamnati don allah ta tsaya ta buɗe mana gurare mu ma kanmu a damuwa muke yaranmu ba makaranta suke yi ba kuma ciwon nan ya zama mana alaƙaƙari to madalla mun gode alhaji bello daga kaduna muna kuma kadunan har ila yau wane ne a kan layi Mamun Lalo barka da yammaci. Yawwa barka da yamma. To suna na Murtala kamar da kullum na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa to muna jin kamar Murtala. To a to gaskiya muna ƙara jinjina ita gwamnatin mu nan Najeriya musamman shi Bala Muhammadu Buhari da ke jagorantar wannan gwamnati iya iyawarsa. kuma muna ba shi shawara cewa ya kamata shi ma ya kafa kotu kutan kwacin wa kuta final da shugaban kasa Obasanjo ya kafa shi ma ga ce Obasanjo ya zo ya bayane bayane lokacin shi abubuwan da aka yi na rashin zaman lafiya na Kaduna da shi zaki biyar da sauran ke ba da shi yawwa to kaga shi ma ga ce a wannan lokuta to kaga sai a zaki wasiƙan da ake cewa ta gaskiya ne ko kuma ta daya ne da fatan sako na kai da nake so ke da fatan za ku tashi lafiya to muna godiya murtala daga kaduna bari mu je jihar naija da ke makwabtaka da jihar ta kaduna wani ne kan layi assalamu alaikum sashi hamsa na mawani amurka suna na ah. bala ne da wancan hula daga ushishi wa alaikum salam muna jin ka malam bala to a gaskiya yau zai magana ne tsakanin abin da ke faruwa tsakanin fulani da makiyaya da manoma a najeriya hmm. a gaskiya ya kamata gwamnati hanya ɗaya za ta bi ta magance matsalar da ta faru tsakanin fulani da manoma shine a mai sarakunan gargajiya da darajarsu saboda gaskiya gwamnati ta yi wace da sarakunan gargajiya su ne kuma suka san manoma suka san makiyaya to da duk lokacin da a wannan zai faru ina ce akwai sarakunan gargajiya cikin al'amarin da amince a magance wannan matsalar ko da fatan gwamnati za ta koma ta neman sarakunan gargajiya cikin al'amarin da fatan za ku tashi lafiya. to madalla malam bala daga niger za mu sake komawa kaduna wani ne akan layi amin wa alaikum salam to muna jin ka abubakar Malam Abubakar kana tare da mu?

kana maganan ciki da gaskiya kenan eh muna muna jin ka a ina ne gonakin madalla Lamala abubakar muna godiya kwarai ah, na dan ji abin da ka faɗa insha Allah za mu tuntubi wakilinmu da ke wannan yanki ya bincika mana mu ji abin da ke faruwa duk da cewa ma layin naka ba shi da kyawu sosai bari mu je kalaba wane ne kan layi suna na dan juma umar yawa to muna jin kamalan dan juma eh, ni na game da tsakanin rikicin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya Ina kira ga ainihin gwamnatocin jihohinmu na kudancin Najeriya. Hmm. Su rika dubawa da tunani mai kyau su daina sa kabilanci da kiyayya ga wata kabila abinda baya faruwa su rika ce ga yadda aka yi. Hmm. Wani lokaci shanunan ga wanda ake kiwata su ne cikin gari da za a kai mayanka. ya hmm. kai su dan kango wanda ke ba gidan ko ba wani sai dauki hansa ɗinsa ya ɗauka saboda social media sai aika ya ce gashi an shiga gonan wasu an yi waye an yi waye ba daidai ba ne ya kamata duk abin da za a rika tunani ana tsoron allah a kai ni shawara ta kenan da fatan wadda na yake kansu za su iya za su duba su yi wani abu a kai to amin uh, malam dan juma daga kalaba eh, muna godiya kwarai har yanzu muna kudu maso kudancin najeriya a jihar bayelsa amma wane ne a kan layi Suna magana Suleiman Sani sabon garin hukumar suna jira. jin kamalan Suleiman. To magana game da yawan wannan ake samu da Allah ina magana da eh, da shugaban kasa Muhammadu Buhari da Allah ya taimaka hmm. ya baki akan wannan abun Wani batu? Shiru, eh? batu? yawa batun faɗan fulani da yake faruwa kamar irin taraba da binuwai da filato nan. Mm, malam suleiman kana ga ya tura shugaban rundunar 'yan sandan najeriya ya je tare a misali kamar jihar benue ya kuma yi eh, taro eh, da shugabannin jihar ta benue tun farko ma da dukiya sa da ya fito ya muka wani bayani ko kuma ya fito ya ɗauki wani mataki akan abin saboda abin kamar damu ba mai yiwuwa bane a ce an hana fulani ne kamar ciwo haka a jihar guda to malalla muna godiya malam suleiman daga jihar bayelsa wane ne akan layi kuma assalamu alaikum gidan rediyon BOA. Wa alaikum. Ana kali Abdulkar daga nan Nasarawa. Wa alaikum salam. Yawa to muna jinka. Wato a gaskiya ra'ayina wanda zan bayyana yau Juma'a hmm. ba zai wuce na jihar Benue ba a tarayyar Najeriya. Hmm. A inda manoma da makiyaya inda ake fuskanta wa'insu matsaloli a inda ko da kwanan nan ma wa'insu fulani sun fito daga jihar taraba za su tafi jihar kogi hmm. inda aka fitar da su aka kakkashe su kashe mutane bakwai kuma mutane hudu suka jikata ga shi mutane biyu ma yanzu kana neman su ba a gansu ba wallahi jihar benue a gaskiya tarayyar najeriya mu dai gaskiya dan jihar nasarawa wallahi gaskiya tsakaninmu da jihar benue a gaskiya ka abun da ya kai sai hankali don akwai wurare wanda muke shiga da muna ke kiwo a yanzu hakan na wallahi babu kusasarin da ya isa je shiga wannan wuri muna kiran ga gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kokari gaskiya ta je ta hada shi da za ta yi ta yi magana da gwamnatin jihar benue kan gaskiya samu zaman lafiya godiya nake BOA Hausa a tashi lafiya. To Malalla muna godiya mu a mai kira daga Nasarawa ban ji sunanka da kyau sosai ba wannan kuma shine kiran mu na karshe a wannan rana muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru sun kori kocin kwallon kafa na kasar indomitabus lions hugo bros wanda ya jagoranci kasar zuwa gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da gudanar a kasar jamhuriyar gabon har ya samu nasarar ɗauko kofin amma kasancewar dan tsatsai kuce da ya wuce a tsakanin su yanzu kuma suna neman mika kulob din ga tsohon kaftin din kwallon kafa na kasar rugo bekson domin ya jagoranci kungiyar kwallon kafa na indomitabus lions din amma wannan matsala da ya nuna cewar ba shi da wani kwarewa ta musamman kasance kasancewan ya jagoranci matasan kasar masu taka leda a nahiyar afirka wanda aka gudanar da gasar su a kasar maroko domin bai taɓuka wani abin ku zo mu gani ba wannan ne yasa na tambayi malam usaini mai sha'awan kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ko miƙawa tsohon kocin na kasar jamhuriyar kamaru ƙungiyar kwallon kafa na kasar zai tasiri kuwa kai wala zarba rubo gaston gaskiyar magana bai dace ba bai ma kamata ba domin na farko ne kaga mutum ne wanda bai da cikakken lafiya kuma sannan wasan da aka yi a Morocco nan kaga ai bai komai ba saboda haka ni dai a gani na bai cancanta ba kawai a nemi wani ina bin da zama lafiya bai kamata ba samu ko kaɗan. to baka ce cewa da ya zama kocin a ah, kaftin ɗin kasan Kamaru kuma ya tabuka wani abin ku zo mu gani baka ga haka ya kamata a sanya shi ba domin a biya masa wayansu bukatunsa? A kai ai ba kuma a dashi bane da za a ce in kai zubi dole sai ka ce. A lokacinsa ba yayi ba yayi abin da yayi ba yanzu kan ai ba lokacinsa bane ya ba mutane waje kawai ya tashi a wajen ya fi zama daidai. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ƙasar Poland babbar ƙawar Amurka ce kuma ƙasa da ke kan aƙidar dimokuraɗiyya. a wata ziyarar aiki da ya kai poland sakataren ya tattauna akan batun tsaro inda ya jaddada cewa harkokin tsaro ita ce kan gaba a ma'amalar amurka da kasashen waje haka kuma muhimmin batu a nan Poland. Ƙasar Poland da Amurka na aiki tare da ƙungiyar tsaron NATO domin ƙarfafa harkokin tsaron Turai da kuma matakan nahiyar. Sakatare Tillerson ya yaba wa Poland kan nasarar keɓance kaso biyu cikin ɗari na kasafin kuɗaɗenta kan harkar tsaro. Hakika Poland ta shata tsarin kashe biyu da kashi biyu cikin ɗari na kasafin kuɗaɗenta kan wannan lamari na tsaro. wanda zai zama alfanu ga Poland da ƙawancen ƙungiyar tsaron NATO. Ta wani gefen kuma, Amurka da Poland suna ƙara haɗa kai domin fuskantar barazanar ta'addancin yanar gizo da bayanan ƙarya da ake yawan warwatsawa da kuma haɗa kai wajen goyon bayan ƙoƙarin da Ukraine take yi domin inganta yauci da martabar ƙasarta. Kamar Poland, ita ma Amurka tana hamayya da bututun iskar gas da ake kira Nord Stream, wata sabuwar bututun ɗaukar iskar gas daga Rasha zuwa Turai ta tekun Baltic. Abin tsoro shine irin wannan bututun iskar gas zai ƙara wa Turai dogara da iskar gas ɗin Rasha, kuma zai ƙara biliyoyin dala ga shugaban Rasha Vladimir Putin. abin da zai bashi damar samun kudaden ci gaba da girka karin soja a kan iyakokin kasashen turan Abin da ya ɗauki hankalinmu kan hamayyar mu shine ra'ayi iri ɗaya da muke da shi na dabaru, a cewar Sakatare Tillerson, kuma muna da yaƙinin cewa tunda Poland tana da yadda za ta yi da ma turai baki ɗaya za su yi amfani da albarkacin makamashin da Allah ya ba su wajen samar da isasshen makaman don tabbatar da tsaro mai ɗorewa. Amurka tana alfahari da kuma marawa ƙasar Poland baya domin samar da makamashi da tsaro musamman ta hanyar sayar da iskar gas tare da shirin shimfiɗa bututun mai wanda zai baiwa Poland da ƙasashen yammacin Turai damar samun wadataccen iskar gas ta yadda ƙasar Norway da Poland za su samu kyakkyawar fahimta da haɗin kai. Kamar yadda muka shayi a baya a cewar Sakatare Tillerson, Amurka tana alfaharin tsayawa kafaɗa da kafaɗa da Poland yanzu da kuma zuwa nan gaba. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi a kansa sai a rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ku iya bayani tare da duba editorials ɗinmu a VOA editorials www.voanews.com/editorials. To wannan kuma shine labaranmu a takaice. Kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dokokin Amurka ya saki wani bayanin asiri da aka jima ana kai komo a kan sakinsa, wanda ke nuni a kan zarge-zargen da manyan jami'an jam'iyyar Republican ke yi wa jami'an tsaro na wuce gona da iri wajen binciken neman tabbatar da ko Rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin Amurka da aka yi a shekarar 2016. an baiwa manema labarai bayanan sirrin jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya ba da izinin mai da bayanan ba na sirri ba wanda shugaban kwamitin bayanan sirrin na majalisar kuma ɗan jam'iyyar republican devin nunes ya rubuta Mafi yawan bayanan ya zama da hankali ne akan dokar da ake kira FISA a takaice wacce ta baiwa hukumar kula da manyan laifuka ta FBI damar yin binciken kwakwaf na asiri akan Carter Page wani tsohon mai ba da shawara akan harkokin waje na kwamitin kamfe na Trump da ke da alaka da Rasha. A baya an nuna damuwa da zargin alakar Page da jami'an hukumar tsaron Rasha. Wata majiya daga kafar dalancin labaran ta Reuters ta ce ana sa ran Amurka za ta ba da sanarwar saka takunkumin hana sayar da makamai a kan Sudan ta kudu a yau Juma'a. Majiyar da ta ɓoye sunanta wadda ke da masaniya kan lamarin ta ce Amurka na yunkurin ƙara matsa lamba kan shugaba Salva Kiir ne domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ɗimbin wahalhalun da jama'ar ƙasar suke ciki. Masu sauraro wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za a kalla har da labarai cikin hotuna da ma bidiyo. za madadin shi nazir ahmad hausawa da ya ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers creation da ta haɗa mana shirin baki ɗansa game da kuka ji sai injiniyan mu mr dan mahmud lalu ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc assalamu alaikum